Wace yau da misalin karfe goma sha biyu ne muka samu labarin cewa wani dan kunnar bakin wake ya shiga wani kasuwa wata kasuwa da ake kira kwata a nan mayanka ne inda ake yankan dabbobi inda kuma ake samu cunkoson jama'a musamman ma mahauta da kan zo su tari nama a wurin haka a ne su saida so wannan dan kunnar bakin wake ya shigo ne dauke da wani kwando a hannunsa wanda ake ganin kamar mai tallan magani ne wato akwai irin masu tallan maganin nan da za ka ga sun ɗauki kwando suna tallan magani su sa waka hmm. da sauransu to ana tunanin irin waɗannan mutane ne saboda shi ba mun dauki cikin wannan kwandon nasa kwandon da ke ɗauke da shi ba magani ba ne to ya shiga tsakiyar wannan kasuwa sai ta da wannan fom ɗin da ke ɗauke da shi to wanda haka aka ce a halaka mutane babu dai takamaiman a mutanen da ya halaka amma bisa bayanin da muke samu na cewa adadin mutanen wasu sun ce sha uku wasu kuma sun ce sha ɗaya to har yanzu ba mu samu takamman bayani ba da kojin hukumomin tsaro game da mutanen da suka halaka sakamakon wannan tashin bom din da wannan dan gudunar bakin wake ta da wannan kasuwa batutuwa guda biyu ɗaya hare-haren nan ya kamar sun dawo ne sun ƙara yawa kwanakin bayan nan ko gaskiya kusan haka din ne a dan eh, an je da kusan mako guda kenan kusan kullum fai a nan ba za a yi a can dan ko bayanai da nake samu cewa akwai ma wani dan gudanar bakin waken da suke an ce shi da kansa da kansa ya mutu babu wanda ya samu ya kashe a garin biyu wanda shi mana kwarin ku ne ya ce garin biyu ma da ya tashi da shi saboda an gano shi aka kuma kokarin farmasa sai bom ya tashi da shi sai suka zo irin wannan nan a Maiduguri an kai irin waɗannan harbin rokoki eh, irin jefa masu linzami zuwa cikin birnin Maiduguri wanda kuma kin san kamar yaron yan kunan bakin wake na babban abin da ke ba mu mamaki shine duk da irin wannan hare-haren da aka yi ba ma samun bayanai daga wajen hukumomin tsaro game da aukuwar irin waɗannan lamari to wanda kuma gaskiya kan daure ma musamman mu ma labarai kai game da irin rashin ba da bayanan gaskiyan abin da ke faruwa yanzu me ya faru tun bayan matakin da shugaban Najeriya ya yanke na mai da wannan cibiyar da ke kula da ayyukan Boko Haram a birnin Maiduguri wato tun lokacin da bayanin shugaban kasan ya fito ma nan ne ma gaskiya za a ce waɗannan mahara suka zafafa hare-haren nasu ko ya Allah suka nuna ma jama'a ne ko kuma shi shugaban kasa cewa suna nan da ƙarfin su ko kuma ya Allah suna yin ta ne a yi ta kare gaba ɗaya a tunda sun san kamar shi wannan sabon shugaba zai yi ne da gaske ko kuma ya Allah dama sun shirya ne zuwa wannan lokacin su fito saboda su dinga farma jama'a Allah dai shi barwa kansa sani amma gaskiya tun wancan lokaci aka samu ƙarin irin waɗannan hare-hare a birnin Maiduguri da ma jihar Yobe da kewaye.